Na'am wato haka yake Malam Ibrahim kama bayanai da muka samu na nuna cewa yau da asuba misalin karfe shida da rabi haka nan a wasu mahara suka kai wa sojojin Najeriya hari a garin Kareto da ke karamar hukumar Mobar a arewacin Borno wanda kuma ke kyautar cewa shine yanki guda wato karamar hukumar Mobar din kenan shine yanki guda da ya saura a hannun waɗannan mahara wato na 'yan kungiyar Boko Haram. To, ko ka sami tuntuɓar ɗaya daga cikin jami'an sojoji ka ji halin da ake ciki a ta ɓangaren nasu? Na, kamar su jami'an tsaro ma na soja sun fitar da sanarwar cewa lalle an kai wa rundunar na bataliya wato ɗaya ɗaya uku hari a nan garin kare to ɗin kuma za su yi mana ƙarin haske sai dai babu cikakken bayanin da suka yi bashin wannan kuma na samu zan tara ɗaya daga cikin jami'an sojan da ya samu ya tsallake rijiya da baya sakamakon wannan hari ya so yin magana ta wayar tarho game da irin yadda abin ya wakana inda yake ce mun sun je gaskiya iyakansu magazin guda biyu da aka ba su babu ƙarin eh, sun dai makamai a hannunsu kuma akwai wata motar guda da ake kira apc ta lalace to suna kokarin gyaran wannan mota kenan sai waɗannan mahara suka fito musu suka dinga buɗe musu wuta cikin su har da yan kunar bakin wake guda uku amma sun samu nasarar harbe wasu yan kunar bakin wake guda biyu daga cikin waɗannan mahara sannan su kansu sojojin a wasu su da dama sun jikata sakamakon wannan hari ko kuma wannan kwantar ƙauna da waɗannan mahara suka kai masu. To shin ko akwai batun rasa rai ta ɓangaren sojojin Najeriya? eh kwarai da gaske an sami ni cewa kamar shi wannan jami'in da ya samu tsallake ya ce kwarai da gaske mutanensu su da dama sun rasa rayukansu kuma su ma sun yi kokari kwarai da gaske sun samu sun hallaka wasu daga cikin su ciki har da waɗannan yan kunar fagen wake amma da shi ka san kowa na gudun ceton rai ne na kansa ba wanda zai ci a wancan lokaci ya tsaya ya kira ya abubuwan da ya faru yake amma kwarai da gaske mutanen su sun jikata sannan daga su ɗayan bangare ma da an masu basata ne wato kamar an masu kwantar ɓauna ne a wannan yanki na kare to ɗin ya ce kwarai da gaske akwai wannan rasa rayuka da ake daga nasu bangare na jami'an tsaro. To daga ina 'yan bindigar sukan fito ko suke ruga su ɓace? To da ce kasan malai bayan wannan matsala ya shafi kasashen da suke makwabta da Najeriya Nijar da Chad da Kamaru kuma kamar yadda na ma bayani a wannan gari ko kuma wannan karamar hukuma eh, suna makwabta da waɗannan ƙasashe. Hmm. To ta iya yiwa duk lokacin da suka ji zafi a nan su tsallaka zuwa can in sun ji zafi a can su tsallako zuwa nan. Aje zuwa lokacin da Allah zai kawo ƙarshen wannan lamari. To wani hali ake ciki yanzu shin an shawo kan lamarin koko da har yanzu ana kan fafata? Eh bisa bayanai da muke yi da shi kafin ruwa ta zai ya nuna min cewa gaskiya a halin yanzu haka an je ci gaba da fafatawa ne saboda eh, suna kokarin za a sake ɗiban jami'an tsaro ne daga wani bangare kuma a kai. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin